Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da wata kungiya da ke zaman kanta a Najeriya mai suna HEDA ta gabatar da bincikenta kan tsare-tsare da dokoki da kuma ayyukan cibiyoyin hada-hadar kudade da ma waɗanda ba na kuɗi ba a ƙasar Birtaniya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa inda mafi yawan 'yan Najeriya da suka saci kuɗin gwamnatin ƙasar ke kaiwa waɗannan ƙasashe don siyar ƙaddarori. Dangane da wannan batu Farfesa Abdullahi Shehu ƙwararre a fannin bincike da ya shafi al'amuran halartar kuɗaɗen haram a Najeriya ya mana ƙarin haske. Makasudin wannan binciken da aka yi an duba hanyoyi ne da dokoki a kasashen nan guda biyu wadda in ka lura da yawa duk cikin kasashen duniya ba inda 'yan najeriya suke tafiya kamar london da dubai to binciken da ya nuna a gaskiya wa'annan wuraren guda biyu su ne manya-manyan wuraren da 'yan najeriya sun cika kaiwan kudaden haram kuma akwai matakan eh, dokoki wadda najeriya da wa'annan kasashen sun ɗauka na sayar da irin wa'annan miyagun ayyuka amma har yanzu ba bata kare ba akwai abubuwa da yawa wa'anda ya kamata kasashen nan muna da yarjejeniya tsakanin wa'annan kasashen guda biyu na hanyoyin da za mu yi bincike kuma in kudaden mu sun je can a kwaso su amma babban matakin da ya kamata a dauka shine duk wanda yayi barna da ya da kuɗi da abin nan a kasar najeriya ya kamata a gurfanar da shi gaban kotu kuma in aka gurfanar sanar da shi gaban kotu a yi kokari duk yadda aka yi kotun nan ta kammala shari'a in kudaden nan za a kwashe ne a kwashe in gidajen da ya saya ma ko da a ina ne ne a kwashe to zai sa mutane su rage irin wannan ayyuka. To ko me yasa wankin hula ke neman kai kasar dare? Awal Musa Rafsanjani ke zama shugaban kungiyar Sisla kana jagora a hukumar Transparency International a Najeriya. To akwai kin bin dokokin da suke haka din a yanzu a kasa da kuma rashin cikakkun dokokin da za su ma iya tabbatar da cewa an hana satar ko kuma an dawo da su din an yi amfani da su don talakawa akwai mutanen da suna ga cewa sun fi karfin doka kuma su 'yan mai ne saboda suna cikin gwamnati mai zartarwa saboda haka suna cin karansu ba babbaka wannan ina ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba a samun nasara wajen yaƙi da irin wannan fatocin dukiyar zuwa waje abu ne wanda muke ta kira daga gwamnati tuntuni don ta yi kokari ta tashi tsaye ta kawo dokokin da zai tabbatar da gaskiya da adalci wajen kwato waɗannan kadarori kuma a yi amfani da su saboda Allah don a taimaka jama'a ba wai a kwato su ba kuma a sake batar da su ko kuma a sace sace su saboda haka mu muna ga cewa in dai har aka bi tsarin da waɗannan hukumar kasashe kamar misali Dubai suke ina ga cewa za a kawo gyara wajen samun nasarar kwato waɗannan kadarori da kuma hana fitar da kadarorin nan daga ƙarshe shugaban kungiyar Heda Olariwaji Suraju ya bayyana cewa idan duniya na kan Najeriya a matsayin kasar da cin hanci da rashawa yi wa katutu sai dai kuma ba haka abin yake ba ganin sai da hanyoyi biyu za a iya cin nasarar hakan da yanayi mai kyau don haka suka haɗa gwiwa da ƙasashen biyu don neman mafita. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar a nahiyar Afirka da suka yi ƙaurin suna wajen ta'amali da kuɗaɗen haram kuma akalla binciken ya nuna cewa an fitar da kuɗin Amurka dala dubu biliyan ɗari da saba'in cikin shekaru goma kana ƙasar na asara tara akalla kuɗin Amurka tsakanin dala biliyan goma sha biyar zuwa goma sha takwas a duk shekara. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.